ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a akan mitoci 16, ashirin da 25 sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan illar da cutar shanyewar gefen jiki ke yi da kuma barazana ga rayukan miliyoyin mutane. Za kuma a ji mai 'yan Nijar ke cewa bayan sakamakon zaben Amurka. An gwada min cewa da kowane ɗan ƙasa yana so ya samu cikakken inci ne ya zaɓi abin da ya kaso. Kaga kenan tunanin da mutane ke ƙasar Afirka a Amurka a fuskar dimokuraɗiyya ya samu karbuwa a cikin maskoko da ita. Mata a Neja sun yi taron addu'ar zaman lafiya. Lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar birnin gwari to Lagos suka kai hari ga bindiga ranar mun ga tashin hankali wasu ba suka ce sun ɗauka tashin alkiyama ne ya zo. Muna ɗauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko a saurari labaran duniya. duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfila hashin gumel. Jiya Lahadi, Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz da ɗansa Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman sun bi sahun sauran kasashen larabawa wajen taya zaɓen shugaban Amurka Joe Biden da na mataimakiyarsa Kamal Harris murnar lashe zaɓen shugaban kasar. Sarki Salman ya yaba da fitacciya kuma da ɗaɗɗiyar dangantaka mai tarihi da ke tsakanin ƙasashen biyu da mutanensu wanda kowa ke fatan ƙarfafawa da bunƙasawa a dukkan matakai, in ji kamfanin dillancin labarai na ƙasar SPA. Yayin da yarima mai jiran gado Muhammad ya ji daɗin ƙawance da gwamnatin Trump, Biden ya alkawarin sake duba alaƙar Amurka da masarautar bayan kisan ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi. a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a shekarar 2018 har ila yau ranar lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya taya biden da Haris murna yana mai cewa ta kafar twitter joe muna da kyakkyawar dangantaka mai kyau da kusanci kusan shekaru arba'in kuma na san ka a matsayin babban aminin isra'ila ina fata yin aiki tare da ku duka don kara ƙarfafa ƙawance na musamman tsakanin amurka da isra'ila a ranar asabar bayan kwanaki da yin shiru daga yin sharhi game da zaben shugaban kasar amurka shugabannin duniya da suka hada da firaministan birtaniya boris johnson da shugabar gwamnatin jamus angela merkel sun miƙa taya murna ga biden lokacin da sakamakon ƙuri'un pennsylvania ya nuna shine wanda aka yi hasashen zai yi nasara A Amurka yanzu ana kiran Joe Biden na demokrat zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Wannan na nufin Biden wanda ke fagen siyasar Amurka kusan rabin ƙarni shine shugaban ƙasar mai jiran gado. Zaɓaɓɓen shugaba lakabin suna ne ba wani ofishi ba. Kamar wannan Biden ba shi da iko a cikin gwamnati kuma ba zai iya ba har sai an rantsar da shi ranar ashirin ga watan Janairu na shekarar 2021. amma biden ya riga ya fara nazarin muhimman naɗe-naɗe a cikin gwamnatinsa kuma ya ce a ranakun farko bayan hawan karagan mulki zai sauya manufofi da dama na abokin hamayyarsa da ya kayar wato shugaba donald trump na jam'iyyar republican don haka akwai abubuwa da yawa ga biden da zai bincika kuma ya shirya a cikin watanni biyu da rabi masu zuwa amma har yanzu ba shi da wani iko na hukuma. Trump zai ci gaba da zama shugaban kasa yayin da wa'adinsa na shekaru hudu na shugaban kasa na arba'in da biyar ke zuwa ƙarshe. Zaben na Amurka ba za a tabbatar da shi a hukumance ba har tsawon makonni masu zuwa. 'Yan sanda a Belarus sun tsare ɗimbin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati waɗanda suke taruwa duk ranar Lahadi goma sha uku a jere. Suna zanga-zangar neman shugaban ƙasar Alexander Lukashenko ya yi murabus. da kuma sake sabon wani zaɓe a wani yanayi na adawa da ba a taɓa ganin irinsa ba bayan wani rikici da aka yi a watan agusta ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta viasna ta fitar da jerin sunayen mutane 328 waɗanda cewar ƙungiyar jami'an tsaro ne suka kame su a lahadi an kama mutanen amins da homel da vils da zlobin da sauran birane ƙungiyar ta ce daga baya an saki wasu daga cikin waɗanda ake tsaron da su 'Yan sandan birnin Minsk a baya sun ce an kama kimanin mutane goma kan ayyukan da ba amince da su ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, 'yan sandan georgia sun fesa ruwan zafi da harba hayaki mai sa hawaye kan ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen hukumar zaɓe ta tsakiya CEC. E Don nuna goyon baya ga kiran da jam'iyyun adawa suka yi na a sake zaben 31 ga watan Oktoba na majalisar da suka ce an tafka magudi. Ƙananan ƙungiyoyin masu zanga-zangar sun fara jifan 'yan sanda da duwatsu. Daga bisani suka koma wajen gina hukumar zaɓe daga babban titin a Avenue, inda dabban mutane suka gudanar da wata zanga-zangar lumana. 'Yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin ginin hukumar zaben. 'Yan adawa na neman shugaban hukumar zaɓe Tamar Baniya ta yi murabus tare da kiran a sake sabon zaɓe. labaran duniya aka saurara. kuma za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Sokoto ta shirya taron faɗakarwa kan illar cutar da kan kawo shanyewar gefar jiki da hakan ma ya fito da barazanar yiwuwar rasa ran mutum miliyan biyar da ɗigo biyar a faɗin duniya a bana. Masana sun halakanta yawaitar cutar da irin abincin da mutane ke ci. Ga rahoton wakilinmu daga Sokoto Muhammad Nasir. Ƙididdiga ta nuna cewa ciwon mutuwar rabin jiki yana daɗa ƙaruwa a duniya domin a cikin mutum hudu mutum ɗaya zai kamu da wannan rashin lafiya inda miliyoyi ke kamuwa da ita a shekara cutar dai wadda aksari hawan jini ke kawo kamuwa da ita haka ma akwai wasu abubuwa da ke kawo ta da suka hada da shan taba sigari ciwon shuga da kuma yawan shekaru dr awal ahmad musa likita ne mai fafatukar ilmantar da jama'a akan kula da kare lafiyar su. Akwai data da aka yi wanda ya nuna cewa a Najeriya akwai mutum 26 cikin dubu ɗari fafasin siya waɗanda ke kamuwa da wannan rashin lafiya da ɗaya ne da ɗigo biyar yanzu ya kai ashirin da shida kaga yana karuwa abinda aka tabbatar shine masu kamuwa da wannan rashin lafiya a sokoto a najeriya a arewacin najeriya ma yana karuwa ne yanzu yana yawa akwai wani bincike da aka yi a wanda ya nuna cewa idan mutum goma suka kamu da wannan rashin lafiya akalla rabin goma din nan suna mutuwa saboda wannan rashin lafiya sannan abin da sa suke mutuwa musamman a wuraren mu nan arewa babu kayan aikin kula da su sannan kuma akwai talauci mutane da dama suna da hawan jini suna tuntuɓan mu suna da hawan jini amma ba su iya siyan magunguna na hawan jini bisa ga illolin da wannan cutar ke haifarwa gwamnatin jihar sokoto ta yi kawance da wata kungiya wadda ke gudanar da ayyukanta a kasar canada mai suna master stroke and archer foundation a turanci domin ilmantar da jama'a sokoto akan wannan cutar bashar umaru kwabo aa shine mai baiwa gwamnan sokoto shawara na musamman akan hulɗayyar hukumomi akwai ƙididdiga wadda ta bayyana a nan a cikin ƙasa akan cewa a kowace sa'a akan samu kimanin adadin mutum takwas waɗanda Allah ke karɓan rayukansu a ta dalilin wannan cutan. So shine muka ga cewa da za a ɗauki mataki na faɗakarwa ga ilahirin jama'ar mu muna ganin cewa ana iya ceto rayukan al'ummar jihar Sokoto da ƙasa ma baki ɗaya. To ko darasi ne mutane da suka halarci wannan taron suka koya? Sunana Nasiru Umar Shagadi. Gaskiya na amfana da abubuwa da dama sosai. Dan irin yadda shi likita ya muna bayani idan musafiya ta waye haka mutum ya kamata a ci yana exercise dai da sauransu na bello haidu madonka san shi ba zuwa na wannan taron ne ya sani ilmantu da irin wannan cutar da ake faɗi irin yadda aka yi min bayani kaga dole in kariya kuma in gaya ma irin na wa'anda kake tare da su suna na wani muhammad bello kofar atiku gidan amando masu sokoto a to ni a shirin ke kamar yadda yanzu ma na fara an yi min blood pressure dina kuma an gaya min cewa insha Allah yana normal to a shirin ke a duk sanda ni ji wani abu makamanci haka zai kokari in garza asibiti masana dai sun tabbatar da cewa idan za a bi ka'idojin kare kai daga kamuwa da wannan cutar to ana iya tsirar da rayuwa daga kamuwa da cutar wanda ke kisa cikin sirri Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To an gaida Muhammad Nasir. Bayan fitowar sakamakon babban zaben Amurka da alkalima suka bayyana dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin wanda ya samu nasara. Al'ummar Nijar ma na bayyana ra'ayinsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kalubalantar sakamakon da nuna an samu makudi. Wakilinmu a Yamai Suleiman Muni na dauke da rahoton. ko da yake sai da aka shafe kwanaki cikin yanayin ta ci ba ta ci ba kafin bayyanar sakamakon zaben na kasar amurka masu bin diddigin wannan fafatawa daga jamhuriyar Nijar sun yi na'am da wannan nasara ta dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden duk da cewa dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump na da ja a kai. Abdulrazak Ibrahima dan jarida ne da ke bibiyar kafafen sada zumunta. Tayya mai kyau tun ga tayya kana gane da tun farkon tayya tun nan gini da zami tun ka da an kai kwalli kawai shi ya haɗe ne irin abin ga barazana da baka saura yi ba ya kuma kana mai tumai wannan kuma ai ba ta yadda shi wannan shi ina isa ya zama zamkar darasi a fuskar shi gwamnati wani mai barin gadoca da trump mun gamsu da sakamakon da an ka bada kuma an gwada min cewa da kowane dan kasa yana so ya samu cikakken inci ne ya yi zaɓe abin da ya kaso kaga kenan tunanin da mutane ke kasar afirka a amurka a fuskar demokradiyya ya samu karbuwa a cikin masu da ita rayuwa ta duniya kowa kaga yana zaune kwanci hankali ya kaso da kuma tabbatar da zaman lahiya a fuskar al'umma duk da yake shi ma ya yi na'am da wannan sakamako wani dan siyasa alhaji abdu umani na cewa ya zama wajibi masu bakin faɗa a je a kasar amurka su lallaba shugaba trump har zuwa lokacin da kotu za ta raba wannan gardama. kara cikin doka yake babu wata matsala amma doka amerika ta ce kowace ƙasa can ne za ka kan ƙara in sun tace ta da nan tattatu babu zanca a kai wani kursu faram ka san kursu faram can ne ko kan da a fara zaɓe ya daɗa juju guda wanda juju kin can nika cikin waɗanda da aƙida su cewa yanzu abin da aka a tai sannu da shi lokaci ya zuwa inda da an tabbata an ce shi ne abin ga duk wanda an nan tare da shi ma'aikatan shi da security ke za su gwabce mashi su koma bisa abin bisa america ko san doka ce da aiki tun da hannu ba a tace ta ba shi ta rikicin shi cikin ka'ida yake kwa bayanai sun yi nuni da cewa zaben na ranar 3 ga watan nuwamba 2020 ya haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin amurkawa saboda haka wasu ke ganin ya zama dole joe biden ya ɗauki matakan haɗa kan jama'ar wannan ƙasa kamar yadda a ɗaya ɓangare yake da nauyin maido da kimar amurka a idan duniya kenan zai nuna ma jama'a shi an zaɓe shi ne kuma ya zan gwamnati na kowa ne na farko shi da 'yan amurka su zan uwa dai uba dai bambancin na a daina shi a ɗauki matakai inda duk an amerika sha da incin shi magana kuma a sha da incin a kare shi na bi muna wajen afirka mu wasan mu ma a kula da mu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Mata a jihar Neja sun yi taro na musamman na addu'a don samun zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoto. A yanzu haka dai dubban mata da yara ƙanana ne suka shiga wani hali na tangaririya. a sakamakon yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke tarwatsa gidajensu a wasu garuruwa na jihohin arewacin Najeriya. Jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya masu fama da wannan tashin hankali. Al'amarin da ya sa wasu ƙungiyoyin mata, malamai, suka shirya addu'o'i na musamman a masarautar Kwantagora domin neman sauki daga Allah. Malama Aisha Hussaini na ɗaya daga cikin matan da suka shirya waɗannan addu'o'i. Mun kuma haɗa shi ne domin mai addu'o'i waɗannan bala'o'in da ke tun ƙaro mu cewa muka ga mu mata ne kuma muke haihuwan shehonnai fastoci da duk mai kirki da marasa kirki mu yi addu'o'i mu yi saukan alƙur'ani mu yi addu'o'i domin samun nasara daga waɗannan masifu. Hajiya Salamatu Muhammad da ta ce ta taɓa ganin yadda mata da yara suka shiga irin wannan hali na tashin hankali a yankin birnin gwari ta jihar Kaduna ga abin da take cewa. Lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar birnin gwari to Lagos suka kai hari ga bindigar ranar mun ga tashin hankali wasu ba suka ce sun ɗauka tashin alkiyama ne yazo mutane wasu ma sun kwashi su sun sanya hannu a kasar rasa inda za su shiga. Shi ma dai tsohon dan. dan majalisar dokoki na jihar Niger, rabul Usman Musa Kasuwan Garba, ya ce a yanzu haka yankinsu na cikin wani yanayi na tashin hankali. Kididdiga nuna cewa sama da gari goma sha takwas wanda sun tashi da ana sallan juma'a a garuruwan yau in ka je ba ganin kowa duk sun tafi ba mutane a wurin kap su kashe mutane suke koko menene a ba abin da ba sa yi domin suna kashe mutane hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna ƙoƙarin shawo kan wannan lamari duk da yake dai idan dambu ya yi yawa baya jin mai in ji shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga. Figos ɗin nan kullum karuwa suke yi sannan wuraren da wa'annan 'yan ta'adda ke aikata wannan mummunan aiki ƙara yaduwa yake yana ƙara bazuwa. Abin ya wuce yadda kake zato ko kake lissafi. Don a kullum aka waye gari in dai za ka iya bi ka bincika ka ƙididdige babu sahiya ta Allah da za a ce maka ba a ɗauki wasu mutane ko kuma wa'annan mahara kai hari a cikin waɗannan ƙananan hukumomi duk da haka mai girma gwamnan bai yi ƙasa a gwiwa ba ana kashe makudan kuɗi wajen samar da tsaro amma bahaushe ya ce idan dambu ya yawa baya jin mai. fata dai allah ya tabbatar da zaman lafiya a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya. tokar da a sha'afa muryan amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja. Binta S Yaro na dauke da shirinmu na gaba. Jama'a barkan ku da warhaka, mu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Estero jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan makon wanda zai zama na kashi na farko, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke kanan dabo a Najeriya ya yi hira ta musamman da chairman ɗin NDLEA Muhammad Mustapha Abdullah akan yadda COVID-19 ta canza salon gudanar da ayyukan hukuma. ga yadda hirar tasu ta kasance. Ranka daɗe cikakken suna. Suna na Muhammad Mustapha Abdullah. Zancen COVID-19 ya kawo sauye-sauye a dukkanin abubuwa da ake yi a duniya. Yaya COVID-19 ta canza salon yadda kuke gudanar da ayyukanku a hukumar MDLEA a Najeriya? So da yawa, mukan so mu bi abubuwa da wasu mutane ko wasu kasashe suka faɗi mu ɗaukawa kamu abin da ba za mu iya ba ni ban ga dalilin da za ce wai covid-19 ya kawo canjin salo na aikin da muke ba amma da wani abu da yi tun da covid ya hana movement kamar da aka saba it means mutane ba suka cika fita waje suna abubuwan da suka saba ba in kuma kowa yana nan a ɗan lungunsa zaɓi an bar shi sai abin da ya wakana a cikin lungu sai ke yi so mu aikin mu bai canza ba tun da uh, movement ma ya ragu kwayoyin da ake safarin su ma tun da particular lokacin lockdown ba sana mm-hmm. so ba wani aiki bai da wani nasaba da covid da haka za a iya cewa kamar kun gudanar da ayyukan ku yadda kuka saba ba tare da mishkila ba game da wannan batu na covid kwarai da gaske kuwa don uh, kawai kai la'akari da abin da yake wakana a ƙasa mana ka duba ai sai safarin wayan abubuwan cikin mutane ke samu lokacin lockdown ko babu safari don haka ah, covid-19 ma ya sauƙaƙa ayyukan kwarai da gaske kuwa sai dai kuma abin da ake cewa eh, jita-jita ne wai wayan su tun da nan ba su samu ba sun koma ɗiban wani sau ba a locality nasu wannan aikin muna fa mutane su gani akwai ah, namu doka ce na gwamnati na federal mm. kafin nan dokan ai akwai inda ke farawa mm. ah, iyaye suna da haƙƙi akwai musan haƙƙi akan iyayensu me yasa iyaye ba su fara abin su da kamata ba gida ba ba ba hurumi yan dele mai su gidan kowa da kowa tana ah, tambaya me ke faruwa a gidanka gidanta me suke yi Um, Raka daɗe batun yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyi na uh, tuma kafin ita wannan cuta ta corona ta zo abu ne da kuka yi ta cewa kamar yanzu yadda ka fara faɗa cewa ba yara ce bane a wuyan ndna amma a hannu guda kuma kukan kuna kokawa akan rashin wadatattun ma'aikata ma'ana ma'aikatan ku ba su karaɗe ko ina inda kuke da sha'awar su gudanar da aiki ba wannan hali ake ciki game da warware wannan zance na matsalar ma'aikatan hukumar ndlea eh, wannan eh, tambaya ka gaskiya ne haka take da amma ka tuna a kwanakin baya na fadi a fili kowa ya ji shugaban ƙasa president muhammadu buhari ya ɗauki alkawarin cewa zai kara mana mutanen aiki har zuwa yawancin kamar dubu goma sha biyar amma za a yi shi daki-daki ne ya fara ya riga ya bamu daki na farko eh, dubu biyar kuma yanzu a hakanan da muke ana kokari an kusa tattacewa wanda za su je kos eh, na farko kuma abin da ya kara cewa ya ma sake salo ba kamar da ke ɗauka da ba yanzu kowace local government sai ya ɗauki 'yan local government ne da aka ce da dan gida ake cin ake yawa hmm. mu fara kafin tun daga local government mu dauki yan local government su gaya wani mai gauka na local government za su kafin a dawo state capital kafin wani jimmi ya ji malami ne ya fi sai fita daga kwaya hmm. tun kafin zo kano ma mun tare shi daga misali daga local government nashi wannan yana nufin za ku kafa ofisoshin ku kenan a yankunan ƙananan hukumomi ba dole bane sai mun kafa ofis ba dai muna da idanu ko ina ko local government dari bakwai da da hudu nan in Allah ya damu da shugaban kasa ya yi kenan wani local government sai mun sa ma'aikaci ko da labari kawai zai bamu ya gama aikinsa a kullum wannan gonakin samun su kana bisa ana noma ta a kuma noma yan da ko ina take muna muka samu labari muna zuwa mu har a jos ma kwanakin ba an samu zo eh, alal misali a kogi ina ji wajen wata uku kenan mun samu ton uku a makurdi misali ton uku kuma duka kano aka yi lodi za su zo da kun ci sa'a ba samu su shiga kano ba mun tare su sun daga wajajen da kogi lokacin da eh, To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni binta Esero da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na biyu. An gaida binta, baban gidan jibirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar premium times kamar sauran jaridun najeriya da kuma na duniya da jaridar premium times ta roto shugaban kasa muhammadu buhari na bin sauran shugaban na kasashen duniya wajen mika sakon fatan alheri ga sabon sababbin shugaban kasar amurka joe biden da mataimakiyarsa kamala harris jaridar premium times ta roto muhammadu buhari na bayyana joe biden a matsayin kwararre wanda ya shafe kusan shekaru arba'in yana majalisar dattijai kana kuma a shekaru takwas a matsayinsa na mataimakin shugaban kasa ta cewa hakan zai taimaka masa wajen tafiyar da mulki ba ma kawai a ƙasar ta amurka ba amma da dangantaka da sauran kasashen duniya buhari ya yi kira ga joe biden da ya taimaka wajen haɓaka dangantaka na kudda da tsakanin amurka da kuma kasashen afirka sai kuma jaridar the punch jaridar the punch dai ta ruwaito cewa an gudanar da wani taro tsakanin wakilan gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnonin yankin kudu maso gabashin najeriya da 'yan majalisun tarayya daga yankin sakamakon zanga-zangar kawo karshen wani bangare na rundunar 'yan sandan najeriya da ake kira sas taron wanda aka gudanar da shi a birnin enugu ya samu halarcin jigajigan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin yankin kudu maso gabashin najeriya ragashin jagorancin gwamna dev umahi sai kuma jaridar banga jaridar banga da ta ruwaito sukan da kungiyar malaman jami'o'in najeriya a su ta yi wa shugaban kasa da gwamnatinsa bisa gazawar gwamnatin na kawo karshen yajin aikin malaman jami'o'in da ya shafi watanni ana gudanarwa rashin kungiyar ta asu a jihar kano ta soki ministan kwadugo da na ilimi da babban akanta janar na najeriya bisa matakan da suke dauka na yin kafan angulu ga taron da ake yi tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya da kawo karshen yajin aikin malama da ake gudanarwa jaridar banga ta ruwaito shugaban kungiyar reshen jihar kano dr mahmud m na bayyana cewa dole ne kungiyar asun ta faɗawa gwamnatin tarayyar najeriya gaskiya cewa ba da gaske take ba na kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in suke yi sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka gwamnan babban bankin tarayyar najeriya cbn ta samu umarnin kotu na toshe amfani da wasu asusun kuɗi na wasu mutane akalla ashirin da ake zargin suna da hannu a zanga-zangar kawo karshen sashen 'yan sanda na sas da aka gudanar wanda kuma yanzu haka ake ci gaba da gudanar da bincike a kai matakin babban bankin na tarayyar najeriya da ya biyo bayan umarni daga jami'an tsaro daga hukumomin tsaron najeriya hannun babban attorney general na najeriya kuma ministan shari'a kuma yanzu haka alwani alkalin babban kotun tarayyar najeriya justice ahmed muhammad ya ba da umarnin rufe asusun na mutanen hannun tsawon kwanaki 90 babban yaji jibrin rai amurka daga najeriya sauraro lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Bi salam. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta samar da yarjejeniya tsakanin Sudan da Isra'ila yarjejeniya ta uku tsakanin isra'ila da ƙasa mai yawan musulmi a cikin ƙasa da watanni uku isra'ila da sudan sun amince su kyautata dangantakarsu kasashen biyu za su fara tattaunawa akan yarjejeniyar ayyuka a fannonin noma da tattalin arziki da cinikayya da harkokin jiragen sama da wasu fannoni domin amfanin bangarorin biyu wannan yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi ta biyo bayan irinta da aka kulla tsakanin isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain saka sudan a cikin yarjejeniya mai lakabi abraham accord mataki ne mai muhimmanci da zai ba sudan da isra'ila dama su kyautata rayuwar mutanensu yayin da zai kuma inganta tsaron kasashen biyu lalle a cikin shekaru da dama sudan tana cikin yaƙi da isra'ila kana tana ƙauracewa kayayyakin isra'ilan bayan yaƙin kwanaki shida kungiyar kasashen larabawa sun yi taro a birnin khartoum inda suka ayyana wasu matakai na babu guda uku da suka hada da ba zaman lafiya babu amincewa babu kuma tattaunawa wannan lamarin ya sauya saboda babban mai bada shawara ga shugaban kasa jared kushner ya ce mu muna da akwai akwai guda uku a ƙarƙashin shugaba trump muna da zaman lafiya muna da amincewa muna da kuma tattaunawa gaba ƙarin zaman lafiya bayan shekaru da dama da kasancewa karkashin mulkin mallakar islama da ke taimakawa ta'addanci mutanen sudan sun samu gwamnati mai sababbin manufofi in ji trump ya ce shirin mika mulki ga sabuwar gwamnati na sudan ya bayyana aniyar kasar na yaƙi da ta'addanci da samar da tattalin arziki na kasuwanci da kuma raye hukumomin demokaradiyya da kasar ke samu yarjejeniyar ta ci gaba ne da kokarin da kasar ke yi kana tana taka muhimmiyar rawa wurin sauya tarihin sudan amurka tana marhabi da muhimmiyar ci gaba da aka samu kana a shirye take da taimakawa mutanen sudan a lokacin da suke gina kyakkyawar makomar kasar wa kansu da jikokinsu godiya ta tabbata ga waɗannan yarjejeniyoyi guda uku gabas da tsakiya da afirka na samun sauyi mai muhimmanci akan harkokin siyasa yayin da kasashe da dama ke kyautata su da isra'ila za a samu zaman lafiya a yankin da tsaro da kuma ci gaba amurka za ta ci gaba da kasancewa tare da mutanen yankin a lokacin da suke aiki tukuru wurin gina makoma mai inganci da kyakkyawar rayuwa a wata rana wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka.